فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا طماننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يا كومو مني idan kuka gama sallah ku ambaci Allah da tasbihi da godiya alhamdulillahi da hailala la ilaha illallah a dukkan yanayin da kuke ciki a tsaye da zaune da kwance idan tsoro ya gushe daga gare ku kuka samu aminci ku yi sallah cikakkiya da rukunanta da wajibanta da mustahabbanta kamar yadda aka umarce ku hakika sallah akan mumini farilla ce da aka kayyade mata lokaci baya halatta a jinkirta ta sai da uzuri idan ana zaman gida, amma a halin tafiya kuna da damar ku takaita ko ku haɗa.